wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna ka ce wa mata muminai in dai suna jin tsoron Allah su rinka rintse idanuwansu su daina kallon mazajen da ba nasu ba wa yahfazna furujahunna kuma su ainihin wato tsare farjinsu kas su sake namijin da ba mijinsu ba ya sake sadu da su matar annabi ibrahim na daga cikin hanyoyin da ta bi ta roƙi Allah maɗaukakin sarki saboda tsare farjinta da ta yi imam bukhari ya ruwaito hadisinta aka ce annabi ibrahim ya shiga wani gari baƙunta nan da nan sai 'yan rahoton sarki suka je suka ce ranka ya daɗe wani mutum mai suna ibrahim ya shigo da wata mace duk matan garin nan ba su kai ta kyau ba ba su kai ta sura ba su kai ta siffa ba kaza kaza kaza kaza kaza nan da nan ya ce aje a kawo ta aka je aka kamo ta da ya ganta lallai shi da kanshi ya ce kai wannan mata ta kai yadda ta kai nan da nan ya rufe ɗaki da ita ya tayar mata da yake baiwa Allah ce nan da nan aka ce ta tashi ta kintsa alwala ne ta tashi ta yi sallah raka a biyu nafila ta ɗaga hannu ya Allah maɗaukakin sarki saboda imanin da ne da kai na imani da manzanka annabi Ibrahim kuma tun da nake na tsare farji na wani ɗa namiji bai taɓa keta alfarmata ba ya Allah ina roƙonka kaka ba da dama akan kafirin nan ya ci min mutunci nan take sai ya faɗi ya suma yana shasheka yana harbe harbe kun ga baiwa Allah yanzu yanzu ta roki Allah shi yasa duk halin da kika samu kanki a ciki ba rudewa zaki ba ihu wayyo Allah shure shure buge buge wallahi ba zai miki ba koma ga Allah ki je amman yujibul mutarra idza da'ahu Allah shi ke amsa wa mutumin da ya shiga halin kunci annabi Yunusa da kifi ya haɗiye shi wayo Allah ya yi? ihu ya yi na shiga uku wannan ihun ka banza ne sai ka koma ga Allah da ya koma ga Allah mai rinka yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina addu'a zikirin da ya rinka yi kenan ya rinka cewa Allah ba abin bautawa da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ni ina daga cikin azzalumai na zalunci kaina na tuba ka gafarta mini sai Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da shi da ran shi ku duba a cikin kifi a cikin teku kifi ya haɗiye shi amma yana nan da ran shi yana cikin kifin amma bai ruɗe ba sai ya natsu mumini haka ake so sai ya koma ga Allah sai Allah ya ce walaula annahu kanaminal minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna wallahi ba dan annabi Yunusa ya kasance yana tasbihin nan ba da ya zauna a cikin kifin nan har kiyama ta tashi da cikin kifin zai zama mai kabari amma da yake yana tasbihi fa sai wannan kifi ya ji ainihin Yunusa ya zama mai kamar kari a cikin shi don haka sai kasa zaman lafiya sai da ya zo gefen teku ya amayo shi waje shi yasa 'yan fashi da makami ne suka shigo muku a 'yan yankan kai ne suka kama ki wasu 'yan ɗaukan amarya ne masu satan mata su je su lalata da su duk halin da kika samu kanki a ciki koma ga Allah ita zikiri su kuma su ta iskancin su ke kuma ki ta zikiri ki ga yadda Allah yake gaggawa aiki amma in kika manta da Allah shikenan sai zama nasullaha fa nasiyahum anfusahum kin manta da Allah kin yi watsi da Allah sai Allah ya watsi da ke yadda ba ma za ki iya dawo cikin hayyacin ki roƙe shi ba shi yasa mata a gane wannan da kyau ina fatan mun gane to aka ce mata su ainihin rintse idanunsu kuma su tsare farjinsu ga dai mata annabi ibrahim kuna ga abu uku ta ta wasuli da shi ta roƙi Allah Allah ya kwace ta daga hannun wannan kafiri azzalimi fajiri fasiki ta hanyar imani da ta da Allah tawassuli kenan da imani ka nemi kusanci zuwa ga Allah da imani Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar zikiri ta hanyar imani karatun alqur'ani ayyukan alheri nan da nan sai ta nemi kusanci ga Allah tace saboda ta yi imani da shi ta yi imani da manzon shi annabi Ibrahim sannan ta ce ta tsare farjinta tun da take in ba annabi Ibrahim ba babu ɗa namiji da ya taɓa saninta. tana gama waɗannan abubuwan guda uku sai ta ce ya Allah bar wannan kafiri ya keta alfarmata tana faɗin haka sai Allah ya shaƙe shi sai faɗi yana shure-shure su ne to ka san mata kuma akwai tsoro nan da nan sai ta firgice